Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duk dai a ci gaba da zagayen ƙananan hukumomin jihar Kano 44 domin ganawa da masu zaɓe a wannan rana ta Juma'a 6 ga watan 1 2023 tawagar yaƙin neman zaɓen ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Kano a inuwar jam'iyyar NNPP His Excellency Injiniya abba kabir yusuf abba gida gida da madanin gwamna balaraban gwamna mai jiran rantsuwa biznillahi ta'ala ta kai ziyara ƙaramar hukumar minjibir inda a gudanar da gangamin yakin neman zaɓe alhamdulillahi wannan karamar hukuma ba abin da za mu ce mata sai dai allah ubangiji ya saka musu da alkhairi duba da yadda suka fito suka nuna goyon bayan su ga wannan dan takara ɗaya tilo na gwamnan jihar kano wato injiniya abba kabir yusuf ɗaya tamkar da dubu kaf ɗan takarkarin jihar kano babu wani ɗan takara mai nagartarsa wallahi allah inda wannan taro muka gano dg campaign honorable alharuna makoda gwani kenan inda muka gano injiniya fa'isa na hanga da su sarki aliyu daneji ɗan takarar majalisar jiha karamar hukumar municipal inda maganin shugaban jam'iyya doguwa haruna umar doguwa inda maganin mai gayya mai aiki injiniya abba kabir yusuf a gurin wannan taro mai albarka inda maganin ma mataimakinsa ɗan takarar mataimakin gwamna wato comrade aminu abdulsalam duk dai a wannan guri da sauran mutane irin su ɗan takarar majalisar tarayya wato ahmad garban buci ɗan takarar majalisar tarayya kenan na karamar hukumar buci allah ubangiji ya ci gaba da mamu nasara wannan gangami kaɗai ma ya isa ya sa hantar jam'iyyar apc ta kaɗa ba ma apc ta jihar kano ba apc ta ƙasa ga baki ɗaya duba da ba sa tara irin waɗannan mutanen sai an yi karime karime an haɗa kuɗi mai dubu ɗaya ne mai dubu biyu ne mai ɗari biyar sannan an sai mutane za a gansu a irin guraren nan na wannan taro kuma insha allahu suna kallo injiniya abba kabir yusuf zai zama zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano sannan sanata rabi musa kwankwaso zai zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasar mu ta Najeriya bi iznillahi ta'ala Allah ubangiji ya ba mu nasara kuma ya kamata dai al'umma kamar da kullum muke ta faɗa ya kamata duk wanda bai karɓi katin zaben sa ba ya je ya karɓi katin zaɓensa ya adana in dai kana son kwankwasa da abba kabiru yusuf kuma ba ka da katin zaɓe to magana ta gaskiya a banza a wofi saboda katin zaɓe shine babban mai muhimmanci da ya kamata a ce kana da shi inda kai masoyin waɗannan bayan Allah ne tare da goyon 'yan takarkarinmu haka muke kira aje a karɓo katin zaɓe idan zaɓe ya zo a fito a zaɓi waɗannan jajirtaccen mutanen domin su taimaki al'umma da ƙasa ga baki ɗaya da Allah do annabi duk wanda bai mana subscribing ba to taimaka ya mana domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da wannan TV channel tamu ta madun kwankwasiya TV mun gode salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala